yanzu kuma zaki canza mata suna a gabana ni fa bari ki je komai irin faɗan da nake da kai ba zai sa na canza wani abu da nake yi maka a baya ba sanin kanki ne al'adar gidan nan ce duk matar da ta riga ka shigowa dole ka girma mata. da a ce ina da fasaloli waɗanda suka riga ni shigowa gidan nan dole zan ba su girma ko da ko muna dabbatawa don haka ki kira ta da yaya kamar yadda kuke kiranta duk da zaki zama sama da ita a yanzu hakan ba zai yi amfani ba domin ta girme miki idan baki da abin faɗa ina son na kalli ina so in kallo zan kalli wani shiri jiki a sanyaye ambata ce Allah ya baki hakuri zan kiyaye wallahi raina ne a ɓaci san ba a yi mini adalci ba shi kansa mai yadi da ya zo yana wani sambatun ana magana na tashi yana magana na tashi na tafi haushi ya bani hakan yasa na fito na bar masa gidan shi yasa na taho wajen ki dan na san ke ce kika saba bani shawarar da nake alfahari da ita tun zuwa na gidan nan gyara zama ummati tayi yanzu kam zan saurare ki duk da ban san irin maganganun da kika faɗa ma mijinki ba na ji a jikina dai ba masu daɗi ba ne ba zan ce komai ba domin haka yawancin mata suke tsintar kansu idan aka zo musu da maganar kishiya musamman ma waɗanda ba su san kansu ba maganar gaskiya ko ni zan ce baki kyauta ba me yasa malami yana magana za ki tashi ki bar wajen tun anan kin nuna rashin wayanki mijinki ya je yana miki magana kin sake kwaba abin waye faɗa miki mace tana zama sarauniya a wajen mijinta da wannan halin ko dai ba auren soyayya kuka yi da mai yadi ba ne? haba mariya kada ki bani kunya ke fara nuna ce tun zuwan ki gidan nan naga tamu ta zo daya hakan yasa nake bambanta ki da waɗancan kauyawan matan bayin ita kaltume tana takama da sarautar kauye ita kuma wancan tana fama da jahilci daga ita har mijinta ba su san komai ba sai bauta ke ce fa asalin surkar gidan nan me yasa ba za ki amfani da kaɗan daga ilimin da na baki ba wajen tafiyar da gidanki daga yau idan har kin san ƙarar mijinki ko ta kishiyarki za ki kawo mini kada na sake ganin ki a nan matukar ba daukar darasi zaki zo ba bana bukatar ki zan baki daga nan zuwa gobe lokacin zuciyarki ta sauka daga radadin maganar da aka sanar da ke sai ki dawo na ji wani irin zama kika tanadar makaltume da yaranta zaki iya tafiya ajiyar zuciya an bata sauki haɗi da murmushi kafin ta miƙe ta yi godiya har ta kai kofa ummati ta ce idan har kin san amsar da zan samu gobe ba ta cikin jerin darsan da na koyar da ke bana bukatar ganin ki anan cike da jin daɗi ta jinjina kai ta fice mm, mm, mm. na ce komai ba kuma dai ɗaura. fuska ɗauke da murmushi ta shiga cikin ɗakinta. da sauri ya tashi ganin ta shigo ba a yanayin da ta fita ba saurin karasowa ta yi ta duka har kasa ta ce dan Allah mai yadi ka yi hakuri a bisa abin da na yi maka ɗazu. wallahi ban sanya yi zuciyata ta ɗebe ni har na aikata haka ba kuma zan je na ba ma malami hakuri ta kara shi maganar tana motsa kwalla daga idanunta ajiyar zuciya ya sauke tare da sakin marmishi miƙewa yi kafin ya kalle ta ya ce. har kin sa na ji daɗi a zuciyata gaskiya ban ji daɗin abin da kika yi ba amma yanzu maganganunki sun sanyaya zuciyata ba komai ba komai na yafe miki kuma zan yi farin ciki idan kika ba ma malami hakuri da sauri ta miƙe ta ce yanzu nan zan je ba sai gobe ba tabbas ba zan bari malami ya kwana da fushina ba abu ɗaya nake roko a gare ka komai zai faru ina roƙon arziki a wajenka kada ka juya mini baya don Allah haba Mariya ki daina faɗar haka har abada ba zan wulakanta ki ba ina so ki ci gaba da ɗaukar kaltume kamar yadda kika saba ko ba komai ta girme miki idan kika daraja ta ƴaƴanta za su so ki kuma su daraja ki ki je wajen malami ni ma fita zan yi da sauri ta ɗauki mayafi ta yi waje murmushi kawai yayi ya girgiza kai Allah sarki wannan kenan ba komai Mariya na riga da na san halin mata akan kishi kuma na ji daɗi da Allah ya sa tun kafin a yi nisa kika gane kuskurenki hakan da kika yi kin sa kimar ki ta karu a idona kuma ina miki fatan alkhairi Allah ya baki zaman lafiya na yafe miki da sauri ta kara ɗaukar dukar da kai kasa na gode malami Allah ya kare girma amin zaki iya tafiya na gode. Zafira yau ba za a je a taya mama aiki ba ya kuma ta tambaya zafira da take zaune tana wasa da samiha ta daga kai alamar ba za ta je ba murmushi ya kumbo ta sake kafin ta matso kusa da su ta zauna tare da kamo hannun zafira zafira ko mamma ta yi miki wani abu ne da sauri ta girgiza kai hawaye suna ciko mata ido to idan ba ta yi miki komai ba wannan kukan na me tunda safe kika zo nan gashi har azahar ta yi ba ki da niyyar tafiya gida wanda a da ba haka kike ba da kin zo kike daukar samiha ku tafi bana so kina boye min komai me ya faru cikin kuka tace ce ya kumbo ba mamma bace za ta yi aure kuma fa kawu za ta aura ni dai bana so idan ta aure shi ba zan zauna a gidan nan ba cike da mamaki ya kumbo ta rike baki tana kallanta har za ta yi magana zakari ya shigo zama yi yana faɗin yau zafira wani aka zo mana kenan wani dole dai kana ganin kuka take yi wai ba ta son auren yaya idan kai aka yi auren ba za ta zauna a gidan ba maganar da muke yi kenan ka shigo murmushi yayi ya sako kasa tare da riko hannunta ha ba zafirar babanta idan mama bata yi aure ba kina so idan kika shiga cikin kawayenki su rika tambayar ki ina babanki yake ta sauri ta kalle shi kamar wace aka rada mawa tace sai in ce musu ya mutu ai dai ya kumbu kowa ya san mutuwa ko kuma kowa ya san ba a yin baba biyu dole ɗaya ake yi gashi kuma ya mutu ai babu sauran wani a hankali ya saki hannunta cikin mutuwar jiki bai yi tsammanin wayan Zafira ya kai haka ba. Saurin kallonta yayi. Zafira kina son malami yi fushi da ke? Ta girgiza kai. Yauwa, idan har ba kya son haka ta kasance, to ki daina cewa ba kya son auren mammanki. Malami ya ce duk wanda ya ce baya son auren zai fitar masa daga gida, kuma ba ruwansa da shi. Ko kin je wajen babba hakim, babba hakimi, shi ma ba zai saurare ki ba. Hawaye ne suka sake zubo mata, cikin kuka ta ce kawo, Allah ba na son mamma ta aure kawo mai yadi. ka ce ma malami ya zabar mata wani ka baki ɗaya suka waro ido suna kallanta cike da mamaki zakari ya ce ta ma ba auren ne ba kya so ta yi ba to me yasa ba kya son ta aure mai yadi ni ma ban sani ba amma ba na so ta faɗa tana sake sakin kuka shiru suka yi ga baki ɗaya suna kallanta suna ɗaukar abin wasa gashi tana kuka bil bilhaki ajiyar zuciya ya sauke kafin ya tashi tsaye ya kamo ta ta miƙe shikenan ya isa ka ki daina kukan na san a makarantar Islamiyya. Ana koya muku addu'o'i ko? Ta daga kai. Yauwa, kin ga jibi ne auren su. Ina so kullum idan kika yi sallah kice Allah ya zaba mana abin da yafi alkhairi. Idan har kika ga an yi auren, to Allah ya zaba hakan a matsayin alkhairi. Idan kuma ba a yi ba, shikenan sai ta auri wani. Da sauri ta saki murmushi ta ce da gaske kawo idan ba alkhairi bane ba za a yi ba. Kai ya jinjina yana murmushi. Saurin goge idanunta ta yi ta ce, daga yau zan fara ma mammana addu'a. ya kumbo na tafi da kallo kawai ya kumbo atu ta bi ta jiki a mace daukar samiya ta yi ta koma saman kujera ta zauna kusa da ita zakariya zauna yana faɗin hankalinki ya tashi ko ta sauke ajiyar zuciya ta ce dole na ya tashi yarinya kamar zafira ta san kishi wato saboda mai yadi yana abokin babbanta shi yasa ba ta son yaya ta aure shi tunanin da ya zo miki kenan a lokacin da ta ce malami ya zabar makaltume wani amma kada ki damu yarin ta ce komai zai wuce Allah ya sa ya ce amin a cikin kwana biyu kaltume ta rasa gane kan zafira sosai take fushi da ita abinci ma sai a wajen yakumba take ci haka idan ta tafi tun safe sai dare take shigowa ko wajen malami ba ta son zuwa idan ya aiko a kira ta sai ta kwanta baccin karya ko ta shige banɗaki idan kuma suna makaranta har ba ta son dawowa haka ta dage da addu'a idan ta yi sallah duk abubuwan da take yi kaltume tana kula da ita kawai ta kyale ta ne don ba ta son ta yi mata magana abin ya zama damuwa ta san ko meye ta ce wata rana za ta daina bayan an kammala sallar juma'a aka ɗaura auren kaltume da sani mai yadi mutanen garin sun ji daɗin wannan hukunci da malami ya zartar haka suka rinka taya mai yadi murna inda suka bar shagalin bikin sai ranar litinin lokacin da za a rantsar da shi zaune suke ga baki ɗaya a babban falon malami bayan kowa ya yi shiru malami ya fara magana alhamdulillah Allah shi ne abin godiya da ya kawo mu wannan rana babu abin da zan ce sai Allah ya ji kanka manga hakika har yanzu na kasa sabawa da rashin sa watakila da jimamin mutuwarsa ni ma tawa mutuwar za ta same ni hakika yau ina cikin farin ciki domin Allah ya amsa addu'ata na haɗa kan zuri'ar manga waje guda babban abin farin cikin da ɗan ciki na na haɗa wannan zuri'a babu abin da zan ce sai Allah ya kara haɗa kanku ya ba ku zaman lafiya kamar yadda za a rantsar da kai jibi ina roƙon Allah ya taimake ka a duk abin da zaka sa gaba ina so na sanar da kai kaltume ba za ta koma bangaren ka ba tunda duk cikin gida ɗaya ne za ta yi zamanta a inda take to mun yin hakan shi ma wani samun zaman lafiyar ne Allah ya baka ikon kwatanta adalci a tsakanin su tsakaninsu baki ɗaya suka amsa da amin Alhaji Usman ya ce hakika wannan abu ya yi daɗi sosai babu abin da za mu ce sai Allah ya sanya alkhairi ya baku zaman lafiya Mariya kamar yadda kika shigo gidan nan kika iski Kaltume da Atu tare da Suwaiba zaune lafiya suna girmama juna kima kika ɗora daga inda kika samu to ina so ki ci gaba da abin da kike yi kada ki sa a ranki kaltume kishiyar ki ce ki bari shedan ya shiga zuciyarki ya ruguza mana zumunci duk da kaltume yanzu ita ce a kasan ki, akwai bambancin shekaru a tsakaninku ki yi hakuri ku zauna lafiya sai Allah ya taimake ki ke ma kaltume ki hakuri da halin da kika samu kanki ba haka aka so ba amma babu yadda muka iya domin haka Allah ya tsara ki dauka Allah ya tsaro miki rayuwarki da sani dan haka ki cire komai a ranki ki bi Safwan da addu'a kiman kima mijinki biyayya wanda ya mutu baya dawowa dan haka ki ajiye shi a gefe ki tallafi mijinki Allah ya bada zaman lafiya Kaltume ta sake daukar dukar da kai hawaye suna zuba daga idananta daga haka zaman ya tashi ina jinki kuma ina fatan zan ji abin da kunnuwana za su iya ɗauka ummati ta faɗa tana murmushi an bata gyara zama tare da sakin murmushi kafin ta ce hakika ummati haɗuwata da ke alkhairi ne ba dan ke ba na san zaman gidan nan zai mini wuya kila tasirar wannan auren sai na bar gidan kafin a yi shi saboda bakin kishi na hakika duk macen da za ta yi kishi da ke tana da babban aiki a gare ta sai aka ci sa'a Alhaji Usman bai da ra'ayin aure aure da na tabbatar ke ce zaki zama zakaran gwajin dafi a cikin matansa ummati ta saki kayataccen murmushi ta gyara kishin gidar da take ciki da izza ta ce yanzu kam zan iya saurarar ki domin daga kalamanki na san ki dauko ta. ina jin ki? me kika yanke a cikin darasan da kika dora mini da waɗanda nake gani daga gare ki na ji na tsinko waɗanda kaina zai iya ɗauka na fara amfani da su ke ta daban ce ba zan iya daukar duka salanki ba dole sai dai na yi kwaikwayo daga abin da kika wuce na gwada kuma naga amfanin sa domin a zuwan farko jiya na ga canji daga fuskar mai yadi domin kalamai na sun ratsa shi har ya bani matsayi na musamman haka malami ya yarda da ni sosai har na kara ɗaukaka darajar kima ta a idanunsa ummati ta jinjina kai fa kafin ta ce ina fatan zaman da zaki da kaltume har da yaranta duk zaki tafiyar da shi bisa koyarwata sosai kuwa ai duk wanda ya rasa hazikar malama irin ki. tabbas ba zai fahimci komai a babin koyon darasin zaman rayuwa ba da sannu zan birkita tunanin mai tunani cike da kasaita umarci ta miƙe tsaye ta goya hannuwanta a bayanta ta fara zagaye can ta juyo tana faɗin idan haka ta kasance tabbas zan baki lambar yabo kuma zan mayar da ke mafificiyar ɗalibar da na fi kowa kwazo a cikin da tafi kowa kwazo a cikin ɗalibaina akwai abin da zai faru a gidan nan nan da wani lokaci dole za mu bar garin nan domin alhaji ya samu wata kwangila a gombe dama kuma yana da gida a can sai dai babu zanda yes, ba, sai dai babu wanda ya sani ban so a ce zan yi nisa da ku ba domin idanuwa na a kakauce suke da son kallon irin wasan da za a buga a cikin gidan nan amma tunda ina da ke na san tamkar zan bar kunnuwa na a garin ne da sauri an bata mike tana waro ido tare da dafe kirji ummati za ku bar gari kuma amma kina ganin malami zai amince da wannan maganar duk da aiki Alhaji Usman ya samu na san zai amince ne kawai idan zai raka zai rika zuwa yana dawowa saboda saboda shine ubansa ko ummati ta katse ta fuska a daure ta kowa ta yi har kusa da ita kafin ta ci gaba da faɗin biyayya ba tsoro ba ce kin san idan aka ce baka da shi dole zaka kwantar da kai a rika nuna maka hanyar samu kada ki manta malami ba shine mahaifin alhaji ba haka ba uwa ɗaya uba ɗaya suke ba kawai dangi ne idan aka bi ta mafi sahu za a iya tadda dukiyar malami alhaji yana da kaso a cikinta amma saboda ya fisa shekaru kuma ya fisa fuskar mutane da iya siyasa gashi al'ummar dukukaf suna girmama sa suna ɗaukar maganarsa tamkar ta wani sarki da Allah ya bashi saurin haifuwa na san da yanzu zuri'arsa ce cike da gidan nan sai dai kashi ɗaya Allah ya bashi shi ma sai da suka kai ruwa rana kafin suka same shi sai gashi zuwansa duniya ba da ɗewa Allah ya ɗauki mahaifiyarsa ni na san da tana raye da yanzu ita ke mulkar mu kamar yadda Alhaji yake bani labari dangi sun so malami ya kara aure amma sanadiyar kashe matarsa da mutanen wuro suka yi yaje yaje auren ya fice masa musamman ma da Allah ya bashi magaji da kuma yara biyu marayu da yake riko wato manga da zakari waɗannan su ne suka zamanto tamkar uwa a wajen mai yadi sai daga baya kafin matar Alhaji ita ma ta rasu ba tare da ta bashi kwai ba ashe ni ce nake da rabon haifuwar duk da ni ma na dan jima kafin na haifu kuma gashi ban sake samun haifuwar ba ta haka ne na gane dangin su malami suna da jinkirin haifuwa haka kuma ba su da rabon tara zari'a mai yawa duk da mai yadi ya girme mahashin sai gashi da yake yana da tsawon kafa ya taddo shi da sani na, na ki koyar da Hashim al'adar gidan nan domin bana fatan ya taso da irin ɗabi'ar su mai yadi yana daga dalilin da ya sa ni da Alhaji muka nisan tashi da garin nan ya tafi wajen dangi na yayi karatunsa sai gashi Allah ya so mu ya taso da ɗabi'arsa ta daban ina fatan wannan bayanan da zai wadatar da ke ki daina ɗaukar malami wani ginshiki ne a rayuwar Alhaji cike da mamaki an bar ta shiga jinjina kai ganin uwar ɗakinta ta canza fuska ya sa ta yi mata sallama ta bace murmushi umar ta sake kafin ta ce duk yanda aka yi da jaki sai ya ci kara ba kauye ko a ina yake sai ya nuna kanshi mu je zuwa da sanu zaki zame mini fitilar da za ta haska mini duwan da yake gabana ala sarki wannan kenan tsaye yake a bakin kofar ɗakin kaltume sai zagaye yake da ya kai hannu da niyyar buɗe kofar sai ya kasa gabaki ɗaya kunyar haɗa ido yake da ita bai san da wani ido zai kalle ta ba gashi tun daga kofar shiga Zakar ya bar shi dan ya ce ba zai iya shiga ciki ba ganin dare na karai kada ta yi bacci kawai ya daure ya tura kofar ya shiga gabansa na faduwa baka jin komai a dakin sai sautin kukan kaltume ya mai yadi yana daga yana daga gefen gadan ya juya baya yana sauraron kukanta da yake shiga har cikin zuciyarsa jiki a sanye ya ja rigarsa da ke gefe ya saka tamkar marar gaskiya haka ya miƙe saboda kunya ya kasa juyawa ya kalle ta Ta sauri ya fita daga ɗakin ya nufi banɗaki domin ya yi wanka jin karar kofa ya sa ta ɗago kanta ta san shi ne ya fita ta sauri ta janyo hijabinta da take gefen gado ta sa kafin ta miƙe ta jazaninta zuwa saman kirji komawa ta yi ta zauna wasu sabbin hawayen suna sake gangaro mata gabaki ɗaya mutuwar manga ta dawo mata sabuwa wani irin kunci take ji a ranta tana jin kamar ta ci amanarsa a hankali ta waiga ta kai kallonta ga Ramiyu da yake kwance a katifar da ta shimfiɗa masa yana ta sharar baccinsa bai san abin da ake ba ajiyar zuciya ta sauke tana mai godiya da Allah ya sa ya kumbo ta tafi da zafira wajenta haka ta yi ta tunani har zuwa lokacin da ta ji alamun buɗe kofa da sauri ta kifa kanta cikin kafafuwanta tana jin wani irin kunya kamar ta nutse ki je ki wanka mai yadi ya faɗa cike da karfin hali kamar bata je shi ba tanko motsawa bata yi ba murmushi kawai yayi girgiza kai ya wuce wajen madubi yana goge kanshi sai da ya kammala komai kafin ya jawo jallabiyar da ya shigo da ita sabuwa a leda ya zira a jikin shi kafin ya koma karshen gadon ya kwanta tare da juya makofa baya jin shiru ya sa ta ci kallon ge ta ci kallon gefensa ganin ya bata baya ta yi saurin tashi ta yi waje murmushi ya yi mai sauti a hankali ya furta dole na cire miki wannan kunyar na koya miki yanda za ki saki jiki da ni fiye da komai Gabaki ɗayansu makara suka yi tun sun daɗe ba su yi bacci ba a daren jiya. Sai da Zakari ya kira wayar ya kira wayar mai yari, ganin ko sallar asuba bai je ba har rana ta fito kafin ya tashi. Dariya ce ta kusa kwace masa ganin Ramiyu tsaye a gefen shi yana ta kallon shi ta alamu ya ga sabon al'amari. Kan shi kawai ya dafa ya furta. ramiyu ka kawo a ɗakin mammako? Da sauri ya daga kai yana leken kaltume da ta yi saurin rufe idanta a lokacin da suka haɗa ido da Ramiyu. Sauka ya daga gadon yana faɗin. ka ce ma mamma ta tashi ta daina boye fuskarta kuma daga yau ni ne sabon babban ka daga haka ya yi waje yana murmushi da sauri Ramiu ya haye saman gadon cike da wayo ya ce mamma yanzu babba ba zai sake kwana a gadon nan ba sai babba kawo sai babba kawo ne zai rika kwana wasu irin zafafan hawaye ne suka zubo mata da sauri ta tashi zaune ta jawo shi ta rungume tare da sakin kuka mamma ki daina kuka kin ce mana babba yana aljanna mu ma za mu je mu iske shi ai tunda yanzu mun samu sabon babba kin ga ba za mu sake kwana mu kadai ba ko hannu ta sa ta shafa kanshi goge idananta ta yi kafin ta ce ba na son ka faɗa ma kowa na yi kuka ka ji ko kuma duk abin da ka gani ban ce ka faɗa ma kowa ba idan ba haka ba dodo mai cinye mutane zai zo ya cinye ka ko wani ya tambaye ka a kaina ka faɗa masa babu kyau gulma ka ji ko ya ɗaga kai da sauri ta sako daga gadon tana faɗin mu je mu yi alwala mu yi sallah yau mun makara Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a cikin kashi na hudu don jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin su ne kashi na uku ba haka bane ummati kin san dai akwai ciwo a ce zan yi kishi da kaltume kuma da sauri ta katse ta dan Allah dakata ni fa munafurci ne bana so ya a gaban idanta kina kiranta da yaya yanzu kuma zaki canza mata suna a gabana ni fa bari ki je komai irin faɗan da nake da kai